rahimahullahu ta'ala nasu fi zalika sawa mutane akan dukiyar ƙasa daidai ake da haka nan za a raba su ba maganan ƙabilanci addinin musulunci ba maganan babban ƙabila su han su kwashe ƙaramar ƙabila a yadda ita a gefe talakawa a yi watsi da su ‘ya'yan masu hali ɗabaka-ɗabaka a ɗaukaka su a ba su mukamai su kuma ina su ci gaba da wahala su a duniya. wannan su fi zalika sawa arabiyyihim arabiyyuhum wa maulahum su da maulansu kamar misali ne mun ana ce da bahaushe da kabila tufe da yake tun da haka nan ake kabilar da tafi karfi kullum gani take wa'ancan su ne ba ga yadda suke take zawa un daidai ake kai hatta wanda inda aka yanta mutum ka zama daidai da kowa وذلك أن مالكا الله يجزيكم مالك حدثني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يا تارا متعني musu bayani. فقال أيها الناس إني عملت عملا نا أيكة أيكة أيكة نقدان الدقوم لتي وإن صاحبي كما تنقوانا عمل عملا كافرني ولئن بقيت أما ني إن الله إمن صواري إلى قابل زوا شكرا مجي زوا لألحقن أسفل الناس بأعلاهم zan riskar da ainihin wannan ƙololuwan mutane da na ƙasa za a daidaita mutane da baki ɗaya sai dai amma fa kasan ka'ida ta bai kadari mata ta ta'anna tanalu ma ta tamanna akwai abin da za a ba da daidai iri ɗaya abinci amma wajen ƙoƙari dole a fifita wanda ya fi ƙoƙari kuma ba za a duba kabila kaza ne in sai kokari za a fifita ta kabila kaza yi banza da ita duk kokarin ta a dakushe ta a dakushe ta ba za a yi haka ba ce zan riskar da ainihin na ƙasa zuwa na sama قال مالك رحمه الله وبلغني أن عمر بن الخطاب قال ما من أحد من المسلمين باب وني daga cikin musulmai illa wa lahu fi hadhal mali haqqu wace ina da haƙƙi a wannan dukiyar dukiyar gwamnati ba a ɗaukan ta dulatan bainal agan yayi a dinga canjeje ne tsakanin attajirai ya'yan manya ya'yan kaza ya'yan kaza ya'yan tudu banda ya'yan gangare fi hadhal mali haqqun saboda mamin ma min ahadin minal muslimina illa walahu fi hadal mali haqqu o otihi ko o otiyahu au manahu an bashi ko an hana shi in ba a baka ba ma ba kana da hakin so a baka a lahira hatta lauka na ra'i hmm? har makiyaya nan makiyaya da ake da su a daji yadda ake yanka albashi wa yan binne yadda ake ba da badal takawutu to dole har maciyaya a ba su badal takawutu can wurin kiwon nan akwai talauci akwai masu arziki akwai talakawa ba duka suke da shanun ba dole ne gwamnati su ma a ba su su a ba su su dole a kula da su a ba su haƙƙinsu kaga dai karanci ga zamanin yanzu aka labar su ma aka ai musu asibitoci su ma aka yi musu makarantu mai son karatu ya zauna yi karatu wanda zai ga zai tauke ɗansa ya tsaya yi karatun addini yadda ya kamata ba ma karatun duniya ba don in aka yi karatun duniya babu karatun addini duka za a ci gaba da zama a haka to dole ne a yi musu duk inda aka ce an yi makaranta ta sana'atu ya waje ba a yi makaranta ta addini irinta mutane wani zai tafi neman kuɗi wani kuma zai tafi babin tarbiyyantar da mutane su ma su je su zama da suna da firamarin cikakkiya suna da sakandaren cikakkiya suna da haya sama ɗin A-level ɗin su ma suna da dama za su tafi jami'o'in Najeriya ko jami'o'in wajen Najeriya su ma su je su yi karatu tun da gwamnati ke ɗaukar nauyinsu sun ɗauki nauyin 'ya'yansu makarantu masu tsada amma waɗannan makarantu na arhama na kowa na yakubai ya za a yi a zauna lafiya yanzu ai ma wannan bata ba taso ba ko an kashe wane wane zai taso ko an rusa su wane zai taso ka daga ka ce za ka tusa ƙabila guda ɗaya sai ka ƙarar da ita ba za ka iya ba tun da Allah bai ƙarar da ita ba in ka ƙarar da na Najeriya to ya za ka da na Nijar da na Kamaru da na ina so kuma ya za ka yi da su maganan cewa za a ƙarar da su ba su taso ba kuma masu wane ne za su ƙarar da su ‘yan uwansu ne za su je su ƙarar da danginsu shirri ne na bature wannan dole ne a bawa kowa hakkinsa makiyayi kadan yau ita magana akan makiyayi a dauka don ni dan fulani ne ai akwai kanawa manowa suna nan a ƙauyuka komai ba su da su daga jaki sai jaki tare muke zan da su ga gidajen mu ga gidajen su komai ba su da shi kanawa ne typical amma ba su da komai malam da galabiya ya mutu irin wurin sun zaga masu saka sun da zaga masu kaza sun da zaga ne masu kaza komai ba su da shi wanda hatta irin su zaka iske musuluncin sun zama na ina da rauni su ke tunanin koma ma guzawa su ke tunanin su koma kafirci ko a garin mu na san wani gida wani abin ya tsufa ma yanzu na ji labari amma har yanzu ina nan muna ce masa jatumar kulawa ya tumar murkulla ba ruwanki da kamu ka kwana kana wani wanda ya san bakule ya san bakule wanda ya san menene ya san da masu cin karnukan nan to shi ne shi sunan shi ya tumar kulawa bi bai da sura sai yanzu ba ya sallah kuma ba ya ba sallah saboda lalashi ne a'a bai ma yadda ba shi sallah ya sallah baya kiristanci ya kaza yana zaune abunsa Hmm? ba sa cin kare kana guza ba sa cin kare <laughs> guza ba sa cin kare hmm? yawwa sai dai mushe mage da sauransu amma ba sa cin kare ya eh, za su ɗauka talakawansu amma wannan ya zai murɗe kanta kawai zai sai ba maguje ba shinkari ba shinkari duk ba maguje ba shinkari kare sa suke ci kaman kowa ga kai dai ba su damu su da masu su suka da masu kwanta su yanka tun mana akwai rashin kulawa domin mai kusan ai rashin akwai nau'in cutar da su da aka da yake ba su san Allah ba amma da an sa su a jika malam da su musulunta su ma abin suke cikin na sai da aka zo aka kawo mana karatu aka kawo mana mene sannan yanzu za ku zo ku kira mu da can kuna karatu kuna kaza kuna kaza kuna jin daɗin karatu nan ba ku kira mu ba duk da dai ba hujja ba sai batun da kuna da hankali ya kamata ku amma suna complain mutukan complain abin da aka yi musu kuma har yanzu wancan addinin suna yi ne kawai don da zaka iske in aka dauko irin waɗannan maguza a rana ɗaya ce ya zama fasu wani ai da aka yi da yi musulun da yi shiga irin dan ya aka na aka ce an ba shi liman ke ce kaji wannan abun ƙarya ne muna kallon hausa wannan mutum tun yana ɗan ƙarami ya yi karatun allo bayan ka ya tafi gabas ya yi karatun kasa ya tsufa da ƙyar bayan ya fara furfura zai zama liman ko ba dukansu ma suke zama liman ba da na nan shiga addini yi gobe a bani liman ƙarya ne to amma ba kira sai dai mu yi dariya amma dama tana nan inda za mu je muke tun da wani ya kan gare kan ma ka fara kiran shi ta amma ka bi shi da makarimul akhlaqi da kan makarim akhlaqi wa'annan yan tsirarun su za su zama mana sharri a cikin gida to mutum duk addinin sai aka wai gari yana cutar ka ana hada baki da shi a cuce ka to mala akwai matsala tunda addini bai ce ai cuta ba hatta lauka na ra'i har mai kiyo aura iyatin ba dole ne fulani ne masu kiyo ba ba duk mai kiyo bi adam wanda yake a adam wanda bi fa inda ake magana umaru ne a madina yake magana ina adam take adam tana can gaban yaman adam asalin adam kaman wani wani kurkuku ne adam ɗin duk wanda aka kai shi a da ya dawo kamar irin kowai kokon america ina ne guantanamo eh duk shugaban da kasar da aka cafka aka kai shi guantanamo nan ya zama nama ya zama guantanamo to wancan shi ne adam eh, sa za ka yance wanda duk aka kai shi adam bare ba? ya halaka can to ya sa ake ce jannatu adam aljannan abada <laughs> ai magana ne kaga bata duk abun da za a yi shi ba ranan fita in aka ce an yi da kai adan to babu fita to shine Umar ke cewa ko da mutum yana adan hakkinsa dole mu ɗauki hakkinsa a Madina mu shi. dole a bi ƙauyuka dole a bi dazuka dole a bi bakin ruwa dole a bi wane ne a yi musu ayyuka ba mu zauna kai mu kalli ƴaƴanmu ba mu gina ƴaƴanmu makarantar mu gina ƴaƴanmu asibitoci mu nemi asibitin da yafi tsada kai in ma ya gagara mu bi ƴaƴanmu mu kai waje ƴaƴan matsiyata a zuba ya fulan karatu a tara su to tun da kyauta ne malamai ba za su zo ba ba za a je a karanta ba kai dai akwai ka'ida amma ba karatu za a kira suna za a yi wane ne za a nuna adadi kaza za a nuna wane ne kaza za a nuna wane ne kaza amma a shiga a yi aiki to Allah yi to da kan ma min ahadin min almuslimin illa walahu fi hadha almal haqqun u'tiyahu aw mana'ahu hatta law kana ra'in aw ra'iyatin bi adam qala wa ra'aytu malikan naga maliku in ji dan kasimu ujibuhu hadha alhadith wannan magana ta Umar tana bashi sha'awa kai amma fa wannan gaskiya ne wa kana ya yaqulu قد wali الوالي الرجل ainihin wali kan ba wa mutum idan misali ya kan duba a wali dai shine gwamna ko ainihin man haka akan ɗauki mutum a bashi in wali me yake da suna arrajula yujizuhu zai sallame shi li'amrin yarahu ala wajhi don wani abu da ke gani a sashi na hanya addini ai ala wata hiddini min alwali yujizuhu zuhu fadli dinihi ya saka masa saboda falalan riko da addini da amfanuwa da ake amfanuwa da shi addini ke amfanuwa da shi hmm. Hmm? li daga ina to muna mali fadli dinihi aljaizata isa haka masa don daini ke zama daini kenan aw li amrin yanahu qad istahaqqa ja'izata mana in an duba mutumin da ya cancanta abin da za a sallame shi da amma adalci gaba ɗaya dole ne fala ba alal wali bi ja'iratin ba laifi gumna na da iko wa kyauta wa wanda ya cancanci kyauta مثل هذا ولا بأس أن يأخذها هذا الرجل كما أن دوك أنبا والنمت بالي في كربا قلت ويؤتي المنفوس kai ta kai fa an gwamnatin mu yana ɗaukar nauyin mutane ba fa wai sai kana ma'aikacin gwamnati ba a'a ai bukatar ka ce bai taso ba bukatar kan sasa dole ka taso ka je aiki da kai so dole kowanne akwai badalar takawun kamar yadda ke cewa kasashen waje kowa za a bashi abin da zai ci kana iya nema kuma ka kara to wajibi ne wannan musulunci ya tsara duk wanda ke ƙasa za a bashi abin da zai ci baka gaba akan an ne ne fa aka fara badalar takawun biyan mai fensho kuke ce masa ko fenshaniya wanda a ainihin abin nan ya yi aiki ya tsofa to sai a shi abin da zai ci kafin ya mutu ran da ya mutu a daina shi to an fara shi ne akan kahiri umar ya samu wani yana bara bai yahudi kai me kai ka bara shi neman taimako ba na hana neman taimako ba sai shi ai yana tattara tarosisi zai biya jizya wanda sarkin musulmi ya tsora masa a shekara sai ce ayya ka je ka samu sarkin musulmi ya ce wane ne da zuwa wurin sarkin musulmi ce ba kome ka za ka tada ni a wurin gobe ka je tafi gida yau yana zuwa kafin ya ya ba da umarni duk wani dottijo a yanka masa abin da zai ci sai ce ai ba mu taimake ka ba kana ƙuruciya mun ci ƙarfinka a kai ka kai aiki kaza ka taimaka aiki kaza kana aiki da annashuwa ko da ba fa'ida a gare ka to ka tsofa kuma a ce kuma sannan mu baka to zartar da kai kama bar ha ba zai yiwu ba sau da kanan shine dalilin aka yanka wa kowa albashi abin da zai ci daidai abin da zai ci a yanka masa wannan saura kuma je ka nemi yadda za ka zama attajiri da kanka wannan shine tsarin addinin musulunci wannan masu bara na je ga masu bara to ina arzikin ƙasar an kwashe an rike ba musulunci shi ya haka ba su ne suka shirya kayansu amma a musulunci wannan duwatsu da ake wannan ruwa da ya bayyana wannan menene da ya bayyana dole talaka a ɗauki nauyinsu kowa aƙalla a yanka masa abin da zai ci wanda kuma yi ga za a iya ƙara masa saboda amfani da yake da shi a cikin jama'a ana iya ƙara masa ku duba fa har ɗan ciki a zamanin umar ana yanka masa abin da zai ci ba ku ɗan ciki ba wanda aka haifa wannan yaran na masu mm, mm, mm, wanda ake tsaye da su ina duka kowane ana bashi ne ce wayo talman manfus ha haifaffe ana yanka masa min hadal mali qala ha gari dadi ba kusa an yi sa makiyara ba wasu ne suka hana shari'a musulunci ba musulmai ne wancan anna ba su san abin da ke ciki ba yawan hmm. to kaga musulunci ko kana da dari kaga yi musulunci gaba a wurin musulunci lokacin da musulmai ke ba da wannan ba yi america ba eh, to ba shi ne to kaga ne a wurin musulunci suka samu ba nasu ne ba kaga ba da su za a yi koyi ba da addini za a yi koyi kuma sannan na so in bibiya ka gani a kayyade maka yaya hudu musulunci sun kai dubu za a dauka maka nauyin yanka. Ka da to dole in ka aiki sama da hudu ka kashe su Wai za ba maganan mata ɗaya ba maganan ma sauran matan ya za a yi da su sauran matan nan da suke yawo ba dole su yi aure ba za a kyale su a haka su kuma sai dai su je su zina ko su su nemo karnukan da za su dinga tarawa da su dole hatta aure a sa ma hannu yadda za ka yi aure kuma in ɗaya ba za ta ishe ka ba ka aure biyu in wani ka uku har hudu daga hudu ko in ka je ka ƙara ka je kai zina kashe ka za yi amma za ka yi zuwa har hudu to haka ai kafa bi ka da'an an antara mauta shafi halaka lage ta kai halaka a gari ka kai kwatancin kanka da annabi shi ike kwatanci da kai amma ba kai kai kwatanci da shi ba sai dai in mubalaga ne to lalatattun nan ma amerika ga abin da suke yi hatta wannan demokuraɗiyan da ake ƙarya ce ba demokuraɗiyya ce ba a kafiran ma hatta kafircin mu namu kafircin kafirci na cikin kafirci cuta ce to amma asalin muna magana ga addini ga madarar harka yadda iwaje waje ba ta kasance muna da abun da za mu faɗa muna da aiki muna da tsari muna da menene ma'aikata ne ba mu da su ba mu da bukatan amerika ba mu da bukatan ingila ba mu da bukatan faransa ba mu da bukatan Russia. muna da tsari kuma in mun yi tsarin muka bi tsarin ga natija nan a fili mugunta lalace ajazu yayyafa muka shiga inda muka shiga faƙala wannan abin na addinin musulunci ne ya fitar da wannan yaro idan haka haife shi za a ce da shi za a yanka masa albashi me numfashi ba me yasa ake ce ni fasu an nufasa ba hai ɗan da aka haifa me numfashin ba wankan nifasi wankan mai numfashi faƙala na'am ah, mai ce ya ce wa yi otal manfusu min hada min hada mal yanzu ba ba mutum ne zai je ibilayi ba a'a an ita inda misalin tsarin musulunci za a bi anguwan nan mai anguwa ya san kowa a anguwan nan ba za a yi aihuwa ba sai ya san wani bako ba zai shigo ba sai ya sani wani menene ba zai gitta ba sai ya sani wani mutum ba zai mutu ba sai ya sani sirrin anguwan na tafin ne anguwa to sai dai yanzu abu ya ɓaci sarkin ma bai san inda bai san bambancin damansa da hagunsa ba balle mai anguwa amma dai tsarin yana nan haka yake za ce gidan wani akwai yara guda biyu gidan wani akwai kaza guda guda biyu wasu kaza sun kai su ba da haraji su kaza yan kanana kanana ne mata kwara kaza ne wane ne kara ga duk mai an goya san ku tsari sai na addinin musulunci muka je muka ebo jaraba ga shi nan yanzu musiba ta ta kammana in ji su yana ta murɗa murɗa bacci a dame shi Hmm? ai to za a gyara ai kafin sardauna tun zuwan shigan turawa najeriya arewa ko akwai dan saura lokacin ku akwai dan saura lokacin ku akwai kuna ganin abu na ya za angu ango ai yanzu misalin ga kaddarawa in ana neman barawo angu, ana zuwa wurin mai angu, ana gina neman ɗan gidan wani ba ko maganan a turo sojoji su kwanta da bindigogi da menene a mai anguwa da ce kai ka mana ɗanka maza maza ka gashi ya gagara wuka ba ta kama shi menene ba ta kama shi amma mai anguwa yake malaro da gudu zai zo ya faɗi ranka da ɗaya tuba na ke ceto ba komai gobe ka zo mu sarki na neman ka gobe kuma dole ya taho da ubansa za a taho a je gaban a je gaban babban sarki sarkin yanka a zo a ce kai mai isa kaza kaza kaza ya faɗi ba da haƙuri ce to ka a sake jin wata shegantaka in guba ko a wuce a yanzu san masa da hukunci shuru yaushe za a ce waya wani rawa ya gagara ko ba san inda yake ba ko ba san menene ba to tsari ba tsarin Allah bane ba amma mai anguwa duk wani gagararre da ka sani a anguwa mai anguwa ya fi karfin shi shegarta kasuwa ne na gidan suwa ne ya ce a ina ana kiran ubansu aka kwashe su ka a sake je ka in kuma baka kare baka rike yanka ba za a ji ma to ai kaga yasa suke so dole a rusa ba za a iya rusa addinin musulunci ba sai an rusa sarakuna to kuma aka biyo ta kansu ko yanzu muna son mu yi musulunci so za mu faro musulunci ne mu kare ta ina za mu faro dole wa'incan ɗin can sai sun gyara mu samu yadda za a yi a tafi da abin nan da wa za ka fara da wa za ka bari ta ina za ka bullo iyaka ce ka karanta ka karanta su faƙala na'am kada akhbarani maliku maliku ya ban labari anna umar ibn al-khattab marra wata rana wani dare umaru ya wuce fasami asabiyan ya buki tun da shi umar shi ke fatuwar da kansa yana bi zon zon ɗin 'yan sanda da kansa inda aka aje su sannan yana shiga lungon da ba a shiga yana bin saƙo-saƙo kwararo-kwararo yanki-yanki yana cikin fatuwar da asubahi bacci ya kama shi haka to kafin a kira sallah sai ya kashe gida zai fara ɗan gyangyaɗe huta tsik iji wani yaro na nyangara kuka ya tashi buga kofa salamu alaikum dalla maman yaro nan mai take ne me ya same shi bai da lafiya ne ya koma iji yaro bai daina bai sake dawo. ke wace irin mu ko ne ne kaza kaza ka da sauro ita ma ta taso wata kai wanda irin mutumin ban tsari ina ruwanka da harkar mu yaro an yaye shi ne yake ta kuka yake ta kuka domin Umar bai yanka albashi sai an yanke sai an yaye shi saboda haka nan ne aka yaye shi shi ne yake ta wannan kukan tsayar ya ce inna lillahi wa inna na kashe yara da yawa ya ce to daga yau duk wacce ta aihu shi ne manfos ibrahim duk wacce ta aihu a kawo masa dan asashi a rijista turo masa da kuɗi to yaushe za haɗa da tsarin amerika mai ciya ku dakatar da aihuwar ku kashe 'ya'yan in wanda yake da mata biyu shi janyo a kansa da ke ɗaya don su tabbatar da kiristanci sannan in 'ya'ya suka yi yawa za a je abin a kakkashe su a yi ɗaya guda biyu daga nan ga ƙwayoyi ita sha ƙwayoyin hana aihuwa kyauta ne shi annabi na a aihu a ƙara mazaje a ƙara barane ba ma bukatar a kawo mana misali yau ai ƙasa kaza ma yanzu ta ce ita ma tana son aihu yanzu isra'ila tana ƙarawa da ƙwayoyi har aihuwa suke so aihu wacce ta aihu da yawa ana ba ta kyauta ina ibrahim ya fita ko ibrahim ya zama a nan ya fita shi ne ido mana da wannan abin da shi ma ka san ɗan shige-shige ne hmm? ana ba da kaza in ta haihu kaza ana ba ta kyauta su ba mu bukata mu muna nan daidai ba maganan kyauta ba maganan mai allura don mu aihu in ka zo in ka zo mara ba in ba ke zo ba ba komai muna bin daidai yadda ɗabi'a take a takaice dai umar sau dalilin wannan ya yanka albashi wa jirajirai in an aihu ga kuɗin reno kuma bai ce to kada aihu da yawa ga adadin abin da za ku haihu a biya ku a akwai ta haihuwa ita haihuwa ƙarshen ƴaƴan da Allah ya sa miki a mahaifar ki haife su inda ta hanyar halal ne Allah ke ci da su Allah ke ci da mu amma fa dole ku bi doka ba maganan a yi tsubi tsubi a nan ba maganan a yi tsubi tsubi a can kowanne mutum dole ne ya da aikin da zai yi faƙala li ahlihi malakum la tarja'unahu me isa ba za ku shayar da shi ba yana kuka faqala ahluhu ya yan iyayen wannan yaro suke cewa inna umar la yufridu lil manfusi umar ba ba da bai yanka albashi hatta yafutima sai an yayi yaro da ka ake yaye yara kafin sai abun nan wa inna qad fatamna قال فولى عمر وهو يقول كدت والذي نفسي بيده أن أقتله ناقص كشيشي ففرض للمنفوس أكا ينك الباشي ومنفوس من ذلك اليوم مئة درهم ربي النساب كم نساب كودا جابو باري ديبا دوبو شاشي دبو أميليان كي ها أي سنتر nisabi ba na jiya ne na na zakka miliyan sha tara to an raba a tsakiya miliyan sha tara a yafi miliyan tara da rabi ake ba wa yaro ko da a shekara ne miliyan tara da rabi aka baka miliyan tara da rabi ai ka daina zuwa kasuwa daga nan za ku ce layi <laughs> a yanzu dai kasuwa ce daɗi lafiya na dawo bautan Allah ka dawo nan ya gama karatu ka je ka yi nafilar ka kaza ka tafi gida ka ɗan ci abincin da za ka ci daga nan ka koma kaza ka koma tarbiyyan 'ya'yanka jikoki nan ka je ka tarkato su ka yi kaza ka daina zuwa ki miliyan tara da rabi sun ishe ka shekara hmm? <laughs> umaru sun yawa jinjiri ne ake bashi in aka haife shi din nan yana ɗan yaran da ake kawo min din nan to daga inda aka kawo shi an haife shi don daga asibiti ake wuto min da shi illa dai wasu suka so cewar eh, an haife shi ko ya shekara nawa sai an kawo min shi to lokacin da aka kawo shi din sai ce rubuta shi rubuta shi a bashi a shekara ba a bashi miliyan tara da rabi wacce shari'a ce a duniya ta kai haka babu to amma sa aka ce ai al-islamu baina jahili a bana'ihi mu ne nan jahilan don wannan matsalan ba mu santa ba ba mu santa ba ma mun santa muna ganin kamar wani abin da ne mutum karanta ta a tsakanin jama'a ya kabbara Allahu akbar to saboda kana abin da ake yanka masa albashi kenan to uban me ake bashi uwar me ake ba ta hmm alaji eh. jariri eh. daga ran nan ko da ka ɗauka kuɗin shekara ake washi gaya dai kenan ballantana a ce duk wata a ɗauka ma a shekara ake yanka masa wannan dirhami ɗari shi ne miliyan tara da rai tun daga lokacin nan wannan shi ne tsarin addinin musulunci haka ga wannan tun wannan kuɗin ƙasa ake tarawa amma kuma za ka yi mamaki to yanzu mu ma abi musulunci ko an yi musulunci ba za mu samu wannan yanzu ba saboda shi gabanin mu azzalumai ne saboda mu inna macuta ne wallahi ba macuta muke Malam ibrahim ba za kanmu kawai muke nemawa ba kawai hmm? muke don mu muka ɓata addinin musulunci din haɗe koma inda koma mutum abin da yake so in an ba shi a bawa na yayan shi daga nan shi kenan sauran duk su halaka to ya za a je kai ma yayan naka ba za ka samu ba yadda baka bar wani ya samu ba dukiyar abu da malam ta kai sai dai a ciwo ba shi a raba kwa biya su bashin fa za a cewa a raba kuɗin dube sun cinye kuɗin mai sun cinye kuɗin wane ne sun cinye harajoji sun cinye wane ne sun cinye ba su isa ba sai dai a cewa bashi a raba a ne. sannan kuma a ce adalci a zo a fake da zagin musulunci suna me yake cewa kafa ake kafa banda wancan haraji na asali banda wancan na da ai muddin kuna kan wannan tsarin har abada sai dai kari amma masifa kan yanzu kuka fara shigarta kakkai zaton nan gaba za a canza a kawo wani mai gyarawa sai dai wanda ya fi ƙwarewa a cuta shi za a kawo tun da menene ba abin da suka sani fasa ‘ya'yansu mu nan mun waye gari yanzu babu da muka sani wasu ‘ya'yanmu ballanta nasu kuɗin nan gaba kika so samun da su zama nasu sai dai su yi amfani da kuɗin in kai masu tsiya su ɗaure ka in kai masa kaza amma ba rai amfani ya subhanallahi saboda haka nan to haka a ciwo muku bashi yanzu yanzu duk ɗan Najeriya ana bin sa bashi kaza yau ina son gadin sarkin gididdiga eh kuma sanawai yan Najeriya ne za su biya ai mu je lahira a gaban Allah a su damfara mana riban riba riban a damfara riba a damfara ce ga bashi amma ba za ka fara biya ba sai bayan shekara ashirin kai kuma haukaci ka karba bayan shekara ashirin to nawa yi karu ka damu ga miliyan ka za bashi ba za a karba ba sai bayan shekara ashirin ka ci gaba da harkokinka lokacin kawai in ka samu kawai kaza za ka bayar sai ka ga kamar da gaskiya ka ne kuma ainihin ma'adananka da abin da kake da shi shi za a ce ka biya da shi da shi za ka iya biya ba da ba to an ce shi ne nafsu shi ne sai dai yanzu an ci gaba cutar ta wuce haka to iya kenan daɗe ba ta gaba ce to to saboda kana kaga kasan an sai da kasan ba sani ba kuma sannan malamai sun kasa yi wa mutane bayanai ga fa halin da ake ciki zuwa a shiga kusa ku shiga siyasa Allah sarki mana Umar ai da ina nan yau da ta haukan shi kusa ku shiga a shiga a gyara a shiga me za ku gyaro a nan dole wanda zai zai sai a samu wani can daga saman na ya burkuce kamar yadda yanzu kafashe sun fara haukacewa kawai su samu su tarwa sarkin su ɓata kaza ɗin su dawo ƙasan a kulle ta mai da ita a yi shuru a ciki dole a tashi hmm? ganin suka biyu kai kuma yaran yayi nisa amma na gani malamin garin su kabiru an sa shi a jirgi ya je sokoto ya dawo ya haukace shi ne ku <laughs> zai sauƙaƙe ta ai malam ba mu san komai a ƙasan ba komai da ka sani ba ka sani sai ka fara shiga cikin su wata ma'aikata ba ka taba jin sunanta ba ma'aikatu ma'aikatu na gwamnatin tarayya malam mutum irin su ne ba mu san komai a kai ba kawai kowai ne wannan ma'aikatar kaza ce wannan ma'aikatar dukkan kuma cin kuɗi suke kala fawali ya umar a'a an an yi kafa da manfusi min dalikal yau mi'ata dirhami ai nan za a saya ku